mazaje su tuɗe ga wanga lokaci ba wani ba kuma kai adda lokacin ka amshi kuɗinka mamma an na zanyin na gadiyan rinji sa maza raki ka ɗauki tsoro ba ba ga hari ma Shehu na sakkwata dogo yana kanan damu. kwanre na baya kyauta ya kai ma ya kyauta ku godiya ga mamman mamman na maradun mai bani riga ya bani wando ya da taguwa ga akwati ya bani yanzu kawai yana a birnin shehu mamman na maradun na gode shagon ko kwana gode yana ya kai ma mu kamar yadda kuka saba kuke biyo mu a koda yaushe a yau gani da mato naziru garkuwar jamawa na kasa a jihar kano muna tare da shi a wannan lokaci malam naziru kafin ce komai masu saurare za su gamu da kai yanzu a wannan lokaci zuwa da cewa dai mun ga kamar jiya baka gidan shekaran jiya baka gidan za mu ce kaga gura maɗa sun ɗan fara tayan maka da hankali mun ga cewa ka dan gigice akan yara ku sun yi wa ramadan kisa yau da gobe sun bige shi amma mun ga gabaki ɗaya ba mu ji motsin ka ba ko me ma naziru zai ce da wannan kisa da aka yi muku a da gida a duk mutanen da ya saba irga riba wata rana zai irga faduwa na'am kuma mun na wasa mun dauke shi kaddala. na'am kamar yadda ya zo mana mun karbe shi hannu biyu kamar yadda suka sabon mana da baraka to insha Allah mun dinke baraka na'am duk madan da suka tunanin sun ebo yan dambe sun kasu Kano saboda suna ganin kamar sun bude ta hanya akan Ramadan to mm. canja lissafi mm. inda suka je suka yi wannan aikin to su koma su ƙara canjo wannan aiki eh. dan wannan aikin ya riga ya ƙare sai dai sabon wani ba yanzu ba da zai kana da cewa kamar yanzu kamar mun ga su tsohon sarki garkwacin da duk sun cigo sun yo layi an ce wasu madan ma suna nan a mota za su shigo saboda sun ga cewa yaron ya dan tattaba sa baya amma yanzu so suke an ce kisa takwas suke so za su yi masa aji ani bir madama sun ban mamaki eh musamman da suke cewa su ɗan gado ne a harkar dambe idan suka bige ka gobe za su iya nemi fansa za su baka na'am duniya ta gani ramadan an bige shi gobe ya nemi fansa an hana shi mm. naira dubu hamsin aka sa mm. akan kuɗi akan ya zo su yi bashi fansa suka hana shi mm. kaga wannan ma tabbatar da tsoro suke ci to ma nazira akwai wata magana da na ji kamar su gurum haɗa suna faɗa suna cewa wai in kin ba da fansa ne kusan ku ne kuka ki kuka fara a jihar kano saboda dogo mai takasara da alƙarin bello ya a damban final ya bige shi kuma washe gari ya zo yayyayyai ya ba shi fansa kuka hana shi wannan fansa. Ita wannan sarauta ai ba ƙarya ba ce. Eh. Musamman duk wani wanda ya kai matsayin irin alƙarin bello yana fata Allah ya kai shi wannan matsayin ya samu sarauta. Hmm. Ya karɓi sarauta dole sarki ya huta. Eh. To sarki ya huta da ya huta Eh. Ah, ga fidiga mai doki mai takwasar zai kama alƙanin dallon eh ai mai takwasar an tsoron alƙanin dallon duk duniya ta tabbatar ah mana zuri ya aka kace haka to ai gashi na a ta tabbata eh mai takwasar an ce mai ga alƙanin dallon zai dambe shi ba zai to baka san ko wani uzuri ne ya tare shi ba kawai alƙanin dallon yanzu duk duniya yanzu ga mai lafiya alƙanin dallon harkar dallon eh ba mai lafiyarsa ko na ma yanzu garkocin bai iya da alƙalin ba ah, kamar da inda da yake ake ganin cewa ya tare shi ko nan ma bai sai tare karba ba alƙalin bello a wannan lokacin da alƙalin ina ba eh. da yaro ba to kuma mun ga kamar alƙalin bello naka shi ma buya yake yi ba a jin sa gabaki daya lokaci ne ne na azumi ya kusa zuwa ya tafi gida eh amma wanda suka turo garkocin do su tabbatar da garkocin do in Allah da garkocin do ba zai bar jihar Kano ba sai Allah baran ya kara mai kisa na ah, yanzu ba da zir kana tunanin shi ma ah, garkuwa ƙara turo shi ah, akai kawo shi akai ba eh kamar an buɗe Ramadan hanya to a'a wannan hanya eh. mun riga mun dinke eh to ma da zira misali mun ga cewa dai eh, ramadan tun da aka masa wannan kisan gudu aka cewa kamar sun sa tsoron dambe yanzu a ransa ya wani abu yake ramadan bai taɓa jin tsoron dambe ba eh wasu allah a cikin garin jihar kano ramadan ya kama dogon mai tafasara mm. duk lokacin da ake zuwa dogon mai tafasara haka ramadan ya kama shi dambe zai dambe aka hana ramadan dambe ramadan bai taba tsoron damba ba to misali a wannan lokaci muka manta ba tabbas ramadan an ce ya zo ya kama dogo amma an ce daga karshe kwace ai ramadan din kuka kuka hana shi yayi damba da dogo kwace ramadan ba a idan duniya saboda ai gashi na dauka kuma ko yanzu aka je a koma youtube ɗinka aka duba damban nan za a gane inda ake dogo eh. mai ta kwasara da kanshi warwa da hannunsa ya fasa yin wannan damba to ana ce autan dan mu zane hana shi a ranar to ai mai gidansa ne duk abinda auta ya ga masa an ya isa da shi eh da gidansa ne duk abin da ya gaya mashi ayya ya isa da shi to yanzu ma Naziru dan mara da gurma da suka yi sun zo sun yi kamfin a jihar Kano dan yanzu wannan kamfin din da suka yi an ce wasu ba suna nan towa kuma mun ga yanzu a da zamu ga cewa gurma da ko dauko su ake zamu ga jamusawan ku sun abin nan an ce yanzu su ja musawan wai riga ma suke shiga suke wuya saboda goro madan a jihar Kano. Ina tabbatar da cewa a jihar Kano idan ka ce dogon magaji ya zo zan Kano ya zauna naka mm. ta taso dogon magaji zai dan mm. bada Ramadan dogon magaji gudu yake bai sallan bada Ramadan kuma gaban ka shaida mm. in ta taso Ramadan bai haka wannan aljanin ya ta rasa da Allah ya bashi nasara ya bige Ramadan. Din so dari za a taso yaran nan da shi da ramadan eh. sai dai zo mika wa ramadan hannu su gaisa eh. bai san dan da ramadan eh. amma suna ganin gurin ma da sun samu wata gaba sai har yaron ma ya kokari ya kama ramadan da mutu amma su sani wannan barakar da aka samu to an dinke ta a yanzu ma da zir kana tunanin da wani farka a dinke wani farka kana ganin abin da aka wani abu mai saba to su suna fa yanzu a misali kamar yadda suka lissafa sun ce jamusawan kisa takwas za su yi wa jamusawa yanzu a akalla ba kaga a yau ma za mu ce sun kuma yin wani ma baki ne dogon magaji turo shi aka yi Kano ya bige Ramadan eh. Ramadan kisa nawa ya mashi eh. ya bige shi ba su madda da shi ba suka daki kayan suka tafi kayan su eh. to bayan haka da ya kara gun shi ba zabga mai hannu ya fita da gudu ba tun daga lokacin dogon magaji tsoron Ramadan yake to wannan faɗe ne suka dan adam ne zai faɗa a baki faɗa kai abin da Allah bai tabbatar ba to su bari su gani wannan kisa bakon to kisa bakon ne zai tabbata a kan to yanzu da jirgin ko jama'a yanzu misali wace shawara zaka ba kamar su iyayen gidan goro ma dodi to masha Allah eh, hmm. wannan abu wasa ne na'am yanda kamar Ramadan lokaci ne Allah ya kawo Ramadan kamar da suke da autan mamman suke suke suka hakura suka ba autan mamman sai da lokaci to wannan yaron shi ma lokaci ne Allah ya ara mishi na'am ma nazir kafin ka dora kai wata magana a sai na ji daɗin wannan magana da kai mun ji mutane kamar misali a ce bangaren ungoro maɗo suna cewa wai yanzu ina mamman sun shafe shafin mamman ba mamman ba labarinsa in kuma da labarinsa wai ku yi masa ko ku nuna shi ko ku faɗi sa ku ji to ai alhamdulillah ko yanzu autan mamman ya haƙura da dambe ya bawa gura maɗa tarihin da gura maɗa ba su taɓa manta da autan mamman mm. ba irin sambatun da a duniyar dambe wanda autan mamman bai sa gura maɗa ba a harkar dambe mm. a najeriya kowa ya tabbatar mm. duk wani abu da suka kalli karshe ma gura maɗa har ɗauka suke suna ɗora alazuma sharra kan cewa alazuma ne yake sa autan mamman yake bije mutane a gidan nan Eh. to kaga da haka duk abin da wai wani supporter zai faɗa a baki sai dai mu ji shi eh akan autan mamma autan mamma duk wani abu tashin hankali da ya sa gurma da ya gama sa gurma da tashin hankali eh hatta akwai gurma dan da zai ci shi fa inda autan mamman za a damba da shi shi dai wani yaron ya fita daga sha'anin sa shi bai san zancen autan mamma harkar da mm. saboda bayan da za su yi da autan mamma saboda an buga musamman shagon aure ga ni mm. ba dan gurma da bane amma ina jin takaicin abin da ake shagon aure kamar me to masha Allah shagon auditin ga lokacin da gurama da suke caka tafi da sarkin aiki shi zai iya gama da autan mamu mm. aka je aka dauki shagon auditin ga aka dinga kai shi kauyuka kauyuka aka hana bawon Allah nan shiga daki sai akan ya buja autan mamu eh. suka je sai gama ina gama ko daki ba a bar shi ya kwana ba to ma da zuri misali ka cewa ya shi ake a waje ba a bar sai shiga daki suke mai bi ko wani abun ne da suka dabburu su dabarin su ne mai bin ya shiga daki abun ya kare eh. sai gashi Allah nan tuba autan mamu ya gabza mai hannu ya raba ni tunda nake kallon dan ma na ga su ma iri iri amma ban taba ganin da aka zabga mai hannu bai sama ya raba da kasa ya fara eh a to kana ganin wannan ba tsalle yayi da kansa ba tsalle to ai hannu ne <laughs> kama da ziru gurma ɗoji ba suna ji kama da ziru Allah na tuba gurma ne yanzu a harkar damba gurma ai sai da su kalle mu a harkar damba <laughs> wannan yaran Ramadan ya zo ya tsara Kano abinda yake tashin musu hankali duk wanda za su kawo Kano a yaran nan ya gama da shi duk wanda za su kawo Kano yaran nan ya gama da shi duk wanda a ƙarshe akwai wanda ya ce idan Ramadan ya isa ya damba da garkocin do damban yaran nan ta kare da ya buge garkocin do waye bai sa a gaba ba to yanzu da duba da cewa fa sun suna ganin a yanzu kuma sun gano bakin zaren saboda haka sun zo yanzu ma neman korar jamusawa suke daga cikin wannan gidan baraka ce mun dinke ta yaron da eh. suke cewa bagon alkawaji ka kaddara utan dan mu zanan bayan da ya da kaddara utan dan mu zabara tana ramadan baraka ce in ta riga ta zo bisa mun faɗa shi ba gun alkansila kenan a wannan ba gun alkansila ba min dan dan ko dan ban bai gama rike ta bai bari ya gani to ma naziru fa a ce ma naziru kamar yadda kai magana ma naziru ka a ce sambatin kisan fa da yawa yaran ka ah, kake yi kana cewa wai ba min dan dan bai kuma su yanzu gonayen eh, iyayen gidansa suna ganin gwani ne tunda suna ganin cewa wanda kake ji da shi tunda ya riga ya daura hannunsa har ya zo kuma a mutumin da duniya take ji da shi a harkar damba musamman a jamus ramadan eh. Allah ba shi nasara ya bige shi Mm. ai ita a dambe mm. dole duk ɗaukaka ka a dambe za a iya samun wanda ba a tunani ma zuwa bige ka saboda an yi idan aka kawo sani dan gudun mada mm. da shi da shagon gwagwarwa an yi eh. wannan abin ta faru to don haka wannan ba sabon abu bane kuma amma mun tabbatar da cewa shi yana kan lokacin sa ramadan yana kan lokacin shi to ramadan zai dauki fansan shi da yadda Allah kuma sai ya kara mishi shi akan to wane ne ya bige ramadan waye ya bige ramadan a yara wanda ya bige ramadan ya mai kisa ɗaya ramadan bai dora mai kisa ba babu shi karfe ka zaka kawo ko kuma bagon alkawuji babu shi duk wanda ya buge ramadan ko kuma corona virus duk wanda ya buge ramadan ya dora miki sa ramadan ya dora mishi in ka buge mu ɗaya to ka jira fansan mu in muka fara dora maka dan ban ma sai ta fita daga ranka <laughs> yanzu da kace kun yi don mara kenan ma da karfe karfe da ya buge ramadan Allah ya bashi nasara ya buge ramadan da ramadan ya fara jira mai kisa da dinga jira mai kisa ɗaɗɗai a sati ɗaya kisa nawa ya mishi to ma na an ce dan dan banka wato kamar shi ramadan dan ban gida ɗaya ne kuma baya yin ba sai kun yi man nema kuke yake zuwa ke yin dambe me zaka ce da wannan ita abinda ake sport dambe da an yi dambe na neman suna an yi dambe dan ah, mutum ya yi bajinta ta ta dambe a mm. aura mai mace mm. komai an yi abu shi yanzu dambe ya zama sport ya zama zamani in mm. dambe yana nema ne dan ya rafa kanshi asiri wala Allah garin da zai je ba lalle bane a ya samu abin da yake samu ana hmm. kuma ita wannan abin bukatar haji sallah abin da yake so ya samu yana samu yana rufa kan asiri yana taimakon iyayen yana taimakon al'umma to me hmm. ya kamata yi tun da yana samu nan sai ya zauna guri daya hmm. kuma ita wannan abu ya riga ya zama a kungiyar dambe ya zama na idan zaka na san dan dambe sai ka dauki jinga da shi ko musamman a gidan dan dambe sai shi ya baka shi to yana yarjejeniya yana zauna a gidan dan liti dan liti ya rike shi da muhimmanci ya dauki darajar sa to dan me yasa zai tafi gurin lokaci ne in ya kama tafi wani gurin zai tafi gurin ina ne suke so ya ji yaran nan a Najeriya wanda bai ba an ce in ya je ma kwana ɗaya ke gudu ai farin cikin mu ne wannan yaran a jihar mm. Kano har gori ake mana kan yaran nan cewa bai taba cin dan Kano ba bai taba cin mota a harkar damba ba Ramadan bai ci mota ba Ramadan bai dauko mana gol ba to me mu ce wannan yara ai ba abin da mu ce wannan yaran to nazir ko ta hira da muke da wato Alhaji ya kashe Ankari wato ciyaman na gurma da na kasa gaba ki daya duk da ban saki hirar ba ma tana nan da gobe nake sa ran zan sake ta da asuba wanda ciyaman na gurma da Alhaji ya kashe Ankari a cikin wannan hira ya ce a zira ido a gani gabaki daya ma jamusawan da suke a cikin jihar Kano sai an fasa su sai an neme su an rasa me kake gani da wannan magana mm. magana ce wannan tashi ta dan adam wannan dan eh. adam ba a digina dan adam yake ba a hana shi abin da zai faɗa eh. saboda kana taka Allah na tashi shi faɗa yake ko mm. kuma tabbatar mashi da aka yi maybe ko malamin su ko wani nasu suka tabbatar musu cewa za a fasa mm. nawa aka irin wannan abu idan ka kawo dan dambe nawa muka ce da hoppun mu zamu zo dan dambe ko kuma an gama abu kuma dan dambe abun bai yi ba to mm. wannan abu ya faɗa ne kuma mu muna ƙara tabbatar musu da cewa duk wannan abu da suke ganin sun yi an eh. wargaza shi an warga zaki suna cewa wannan abin da suka yi autan mamman me ba su yi adiyadi ba eh. me ba su yi autan mamman adiyadi ba abin ya kai tasiri ko bai tasiri ba bai hmm. tasiri ba dan haka wannan abin da suke gani eh dama dan adam dole da kaddara mai kyau da mara kyau to wannan kaddara ta zo mana mara kyau mun karbe ta hmm. amma insha Allah ta riga ta kare kuma kamar da Allah ya jarabe mu da wannan kisa to mun karbe shi hannu bibi kuma hmm. ah, Allah ya dubi zuciyarmu mu ya wanke mana wannan abu in sun isa su kara buge mana shi to a masu mu kamar yadda kuke sauraron mu da ni da naziru wato a wannan lokaci naziru akwai kamar a su mai gida katkan mabalwa da kuma sauran duk manya-manya na jamus a ƙarshe mai zaka ce musu masha Allah gaskiya ba zan rufe ba sai na jinjina wa mai gida kuma jagaban alhaji baban gida kartukan mabalwa balwa hmm. kayi taka kayi ta mai karamin karfi gaskiya alhaji baban gida kartuka ba abin da za mu sai masa da shi da musamman irin kokarin da yake akan al'umma hmm. da yan dambe da mutane ko ba harkar dambe ba mutum ne jajirtacce wanda zai taimaka al'umma hmm. daman fatan mu Allah ya ba mu irin shi sa sun fi mutum dubu hmm. kuma irin shi muke fata musamman irin taimakon da yake mana yake taimakon al'umma yake taimakon mutanen mu to muna fata da irin wannan abin sosai da Allah ya bamu shi to alhamdulillah za mu ce mishi sai godiya irin su dan azumi shi ma yana bamu gudunmawa sosai kokari yana taimaka yaran nan daidai gogari sarkin samari muna mm. jin daɗi sosai da irin abu mutanen da wani da abu ne na rayuwa kowa na ma baka sanya yana can gefe bai mm. nuna kan shi ba ma yana yana taimako to muna godewa da irin kokarin da suke mutane gaskiya ne to masu kallon mu kamar da kuke ganin mu a wannan lokaci ni ne na ku musu bawa Kano YouTube wanda muke kawo muku hirarraki daban-daban a ko ina kun ji mu da garkuwar jamawa wato Naziru a wannan lokaci da muka tattauna kuma kun ji mu da Naziru yayi maganganun cewa wannan kulli da ake sun kwance ko ma menene to mu zira ido dai muna nan mu kuma insha Allah rabi za mu to hira ta bi nan gaba za mu ga waina da za a toya a cikin wannan gida na jihar Kano malam Naziru mun gode Allah saka da